أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شابكوي ga watan shawwal na shekara ta 1443 bayan hijiran manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake daidai da goma sha takwas a watan biyar na shekara ta 2022 miladiya ta annabi Isa alaihi salatu wassalam za mu da ci gaba da karatu cikin wannan littafi namu na salatu da sittuna kissa nihayatul zalimin wato kisoshi 63 na ƙarshe ko kuma makoma na azzalumai yadda azzalumai suke karewa a nan duniya kafin lahira jiya mun shiga kisa ta shida wato kisan da marud bin kana'an wato ainihin ɗaya daga cikin wa'inda mutane hudun da suka mulki duniya baki daya amma sai dai shi kafiri ne kamar buktu nasar su ne kafirai biyu da suka mulki duniya baki daya kamar yadda ya gabata muminai biyu kuma nai da kuma annabi suleiman su ne waɗanda muminai da suka mulki duniya gabar da yamman ta kudu da arewa shi kisa ita kisa ta ainihin na marud ita ke bayarwa shi kuma na marud ya yi zamani ne da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam baban annabawa to a yau za mu tashi akan hiwa wato alhiwar al'awun wato ainihin kamar tattaunawa ko kuma na kashe tsakanin annabi ibrahim wato bainahu wa baina abinji azara wato tsakanin shi da mahaifinsa azara kamar yadda nahar ya nuna shi ne can cikin fatahul kadir na imamu shaukani yake magana cewa Zahir ظاهر القرآن أثبت أن azara kana أبا Ibrahim, cewa ya tabbata daga alkur'ani mai girma cewa aza shine baban annabi ibrahim mahaifi ke amma akwai mutanen da ke bayani kan cewa shi azara wai bakwa ne na shi annabi ibrahim amma ba mahaifinsa ba ne ba kuma wannan yana daga cikin abubuwa wanda ba malaman da ke faɗin wannan su kansu ba za ka zarge su ba domin ba da ka suka yi maganan ba akwai waɗanda suka bijiro da waɗannan batutuwa sai dai kamar yadda imam ahmad bin hanbal lahu ya faɗi ya ce akwai ɓangarori ko ko wa'yansu kamar yadda bature ke cewa sources wato maɓuɓɓuga da ake samun ilimi yake to akwai mabubuga guda biyu na samun ilimi wato sources of education wanda za a samu ilimi na addini nan suna daga cikin waɗannan kafofi ko marmaro da ake ɗiban ruwa daga cikinsu na ilimin addinin musulunci sai dai yake akwai daga cikinsu akwai guda biyu wajen ɗiban ilimi da gare su sai an yi taka tsantsan ce na farko littattafan tarihi littattafan tarihi da aka bayar wajen mutum ya kafa hujja ya gino a kansu to sai dai ya taka tsantsan saboda yana iya yiwuwa wata kistar za ka je ka same ta bata inganta ba kuma tana na a rubuce musamman kuma ga ta an rubuta ta cikin littafi birjik wani su ma mujalladat wanda ba su girguwa to sai ce nan wannan marmaro wajen ɗebo ruwansa wajen ɗebo ilimi daga wannan waje mutum ya taka tsantsan saboda kada ya ɗebo har da yayin shi na fata an gane to sannan kuma sai ce sai littattafan tafsiri tafasir su kuma a cikinsu ana samun kisoshi isra'iliyat da dama a cikinsu wanda za a gansu ga sunan zube sai kuma ka tafi da su a mazaunin a matsayin cewa ilimi ne na addini da aka yi ce wajen ɗiban ilimi daga waɗannan to sai dai a yi ta tsantsan to wannan batu na azara mahaifi ko ba mahaifi ba idan aka duba tafsirin ibn kasir shi ne al al'azim tafsirin alkur'ani al'azim na ibn kasir na imam ibn kasir da yake bayani kan ayan nan da ke cikin suratul an'am ya fi kala ibrahim li abihi azar atatakhidhu asnaman aliha a lokacin da ka ambata musu lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce ba mahaifinsa azar in ƙur'ani ya ce iz kala ibrahim al'adihi azar shine cewa shin atattakhizuna atattakhizu asnaman aliha yanzu kai za ka riki gumaka su zamanto abin bauta inni araka wa maka fi balalin mubin ni dai ina ganin ka da kai da mutanenka da kuke tafiya akan wannan Za ku akan shirya na fata an gane to kan wannan shi shine ibn kafir ya yi sharhi wajen sharhin bayanin ya kawo maganan addahab wajen kuma daga ainihin ibn abbasin ya koro bayani da dukkan bayani sai ya ce ainihin sunan mahaifin annabi ibrahim a tare ba azara to bayani da ya koro ya koro yana maganan cewa azara sunan gunki gunkin da suke bauta ma shi shine azara to me ya haɗa shi ake kiran shi kuma shi azara aka ce uban shi azara to bayani dai wanda yake so ya je shi duba wannan tasirin zai gani ya ce an danganta shi ne akan cewa saboda yawan hidimar da yake ma gunki sun shi ne ma yake kusan sassaƙa da makamancinsu to shi kuma akan ne sunan su azara shi ne sai yaka abin ne dan to kamar lakabinsa ne azara gumaka ne azara ko gunki ne azara amma shi asalin sunansa tare ma sunan mahaifi to bayan hakan nan kuma a ci gaba sai ya sai bayani qala ibn jarir tabari kenan wa qala akharu da wasu ma malaman tafsira su kuma sai suka yi inkarin wannan kalamin suka ce ko da ma muqaddara ai al'ada ce ta abin nan ta mutane za a ga mutum yana da ba suna ɗaya ba yana da suna biyu ko kuma ya kasance laƙabi amma dai nassi na hadisi karara wanda zai bijiro ya ce maka ga asalin sunan babu shi ina fata an gane babu shi to in ko babu shi to ina ka samu wannan bayani cewa azara ba baban shi bane sunan gunki ne to nan ne dai dogon bayani da kuma ainihin bayanin da shi ibn jarir al-tabari wanda yake so ya dauki tafsirin sai duba shi ma ibn kasir ya dauko wannan bayani to yanayin yadda yanzu littattafai kuma ake da malamai akwai matsaba'a nan da zaka je misira bata ta a ce ma masu duk wani littafin da za ka wallafa shi na addini akwai printing presses printers da idan ka je ka kai musu in dai na addini ba su da su buga maka inda za ka je sai in kuma ka je ka samu waɗanda su kuɗi ne kawai suka sanya gaba to duk abin da ka gama su za su buga ma ba ruwansu da tunanin ako ah, ba na abu daidai ka yatsa ba daidai ba abin da ya shafe su ko kuma ka tafi lebanon dama lebanon kan na wannan ƙunzugu ne dama na shiririta ina fata an gane kuɗin ne kawai ke gabansu zaka da za ka wanda ka littafi ka zagi duk wanda za ka zaga da sunan abin da ka rubuta su za su buga ba to amma akwai maɗaba'a wa'inda suke kiyaya saboda suna tunanin lahirarsu su sai kasance duk wani fanni da ka sani na addini suna da malamai waɗanda suna kamar ƙarƙashin albashinsu da ka ɗauki littafi yanzu ka rubuta akan hadisi ka ce ka wannan littafi kan hadisi ka yi sharhi kana so ki buga maka kai wannan maɗaba'a idan suka duba suka da za ka su ce ma to ba mu lokaci to suna da malaman hadisun sai su ba su kwafi je ku yi mana nazari yi mana bayani menene wannan daidai ne ko ba daidai ba idan suka je suka yi nazari sai ga cewa kwashe-kwashe ka kwaso sa su su gaya musu cewa wannan littafi bai inganta ba in ko suka aka gaya musu bai inganta ba za su ta littafi ka su baka ba kudin ka suke nema ba lahirar suke tunani ba za su yi albarna ba sai dai ka tafi wata madaba'ar da baka je ka buga in kuma a'a sun tabbatar akwai yana da kyau amma akwai 'yan gyare-gyare to za a nemi za a ce ma an bi amma ka yadda akwai gyare-gyare wanda za a saita ko akwai kurakurai da makamantansu za a gyara ma sai a ce ma to an yadda in ka yadda kana raye kenan to sai a yi wannan gyarar a maida ma kuma kai kuma ka duba ko kana da hujjar da tafi wannan in ba haka ba ka sallama sai su buga ba to in so mutum ya riga ya mutu irin su ibn kasir dinna to malaman da madaba da suka binciko ta su na tafsiri suna so su kara yadawa a duniya to idan sun zo suka ba malaman malaman in suka bi to sai ka ga sun sa naha za su yi ma karin haske kan wannan al'amarin wannan maganar da aka faɗa daidai ce ko ba daidai ba ne wannan magana duk da aka yi kai komo a kansa kan maganar cewa shi agaran nan uba ne ko sunan gunki ne shine sai malamin ya sanya nahar sai ce kana shehu ahmad shafi rahimahullah shi wannan jijjigen malamin hadisi allah ya rahama gare shi ya ce amma annan ismu walid ibrahim azara cewa lallai cewa sunan mahaifin annabi ibrahim azara wa inda hu inda na amurin kwataliyun butu. al'amari ne wanda yake yanke tabbatacce haka abin yake cewa babansa azara saboda ne bi sarihil qur'ani fi hadhihi al-aya qur'ani kai tsaye abin da yake shi in babbansa ne ya zai ce ammi haka ne ko ba haka ba in kuma wani abin ne daban qur'ani zai fa haka ne to qur'ani kai tsaye zai ce abi to zahirin magana na ƙur'ani kai tsaye ya tabbatar ba wani cece ku ce cewa uban annabi adam mahaifinsa shine azara obida na annabi annabi ibrahim cewa babansa shine azara shine asalin mahaifinsa sai ce gida lalifin alfadi alal maan saboda lafuzzar hujja na lafuzzar yadda suka fito su ne suke ba da wannan ma'ana wa qala li abihi ko ba haka ba azara li abihi azara to ni ƙarin bayani kake nema wani ƙarin haske kake nema akwai wani tawilin da za ka yi akai Allah ne da kansa yake faɗi babansa ne inda ba babansa ba ne Allah bai san sunan baban ba in kuma shi marene shi ne Allah bai san cewa shi rene shi ba kaga da Allah zai faɗa sai ce da ka yanke lafuzan nan kawai sun yanke mana hujja kan cewa lallai tabbas azar shine mahaifi ga annabi Ibrahim bai yace wa amma tawil wa tala'ub bil alfaz amma yanayin yadda ake yin fassara ana juya magana ana caccanja abin da ana daukan wa'insu maganganu daban daban akasin abin da Qur'ani ya zo da su yace fa ma huwa illa inkaran muqni'an limadmuni kalami wal ma'ana ba wani abu bane ba illa kawai wani inkari ne na kuma neman rushe ma'anar da ainihin qur'anin ayin qur'anin suka rusa domin in aka yi inkarin cewa ba babansa bane ba to yanzu da me ake abinda qur'anin ya taho da shi yake nune da shi me ake yi ana take shi to shine sai yake cewa wa sawa'un أكان اسمه في قول أهل النسب نقلا عن الكتاب السابقة التاريخ أو لم يكن wannan ba abin da ya shafe mu daidai ne malaman tarihi da malaman sanin asali na saba da suka yi rubuce-rubucen sun da dama kuma imamu ahmad ya ce a hirɗinka da wa'in nan wajen ɗaukan ilimi da gare suka yi taka tsantsan haka ne ko ba haka ba dalilin shimfiɗan kenan ya ce ko sun zo da shi ko ba su zo da wannan ba wannan ba shi ne ba فلا أثر له في في وجوب الإيمان بصدق ما نص عليه القرآن باب wani dalilin da zai sanya a ce a yi wurgi da abinda da na alkur'ani ya zo da shi saboda wa'annan tawilat na malaman tarihi da malaman nasaba ko ba haka ba babu dalili na yin amfani da wannan bidalalatin lafzi al'adi li'abihi saboda wannan kalma da Allah yake yi abihi ai ba ka da bukatar wani malamin tarihi ce ma ba baban shi wani to waye zai shi ne ina fata an gane shine sai yake cewa alama anahu wa da'ibi fil lugha ka dauke shi ga yanayin yadda ya taho a larabci a harshe sai ka dauko wata ma'ana daban da aka yi masa aka aka mai da shi budget din Najeriya aka yi mai fadi ko ba aka bane a dauko wata kalma a yi fadin dinta a cikin ka ce akan ayoyin qur'ani ka ce kuma wannan fadin din ne daidai ba asalin ba duk kwa Najeriya ba ku yadda da fadin din da yake budget ɗin ku ko kun yadda to balla tana qur'ani kun ga akwai ma abin nan sai ce to ba dalilin da abin nan ba zai yiwu a yi watsi da nasi karara a fili yadda qur'ani ya zo da shi a ɗauko wata kalma ta masu tarihi ko wani abu a ce an jingine sarahar abin da kawai a dauki wannan kuma tawilin ba ne sai ce wal qur'an wa muhaiminun ala ma idan ma an ciro shi ne daga littattafan magabata na tarihi wanda ake cirowa ana cirowa ko ko ba haka ba akwai tafsiri a cikin har abin nan yaren urdu aka aka yi shi daga ba aka fassara shi zuwa larabci har kuma aka fassara shi zuwa turanci to a ciki na ga su ba sauran malamai sun yi magana akan sun hada su da sai da kutu da shi da sauran suka ce eh ba za a kore maganganun su baki da a ce sun kafirta ko ba abin a'a malamai ne abin amma dama matsalar babu wani malami face akwai inda ya zane to ba daidai ba ne ba kuma saboda zamiyar su a ɗauki littattafan su baki da a fatali da su akwai inda suka zane abin da yake akwai inda suka zane din sai a duba a kauda shi inda suke daidai kuma a tabbatar amma malamai ne bi ma'anar kalma ina fata an gane duk wannan littafin suka yi bayani a kai so don hakan nan idan ma an ɗauko na ga wannan a cikin wannan littafin, sai inda Allah yake cewa wajen suratul kafirin nan ya kulu na salasatu wa rabihum kalbuhum ya kulu na khamsatu wa sadisuhum kalbuhum ya kulu na menene Sabatun wa thaminuhum kalbuhum rajman bil ghaibi shikenan sai aka kawo asar cewa Abdullahi ibn Umar yake cewa abin inda yake cewa la ilaha ina kalil ko ba wani sai ce to shi yana cikin kalil din ya san wa'annan su bakwai ne sai kuma aka jero sunaye amma babu nassi na hadisi da ya tabbata kaga menene kenan asar ne da aka ta daga rubuce-rubuce na ainihin wa'inda suka gabata to irin wa'annan idan an ɗauko su daga wa'annan littattafan suka shigo mana da makamantansu to mu lura ƙura'ani sai ya gama haɗiye su ba da su ake magana ba mai ƙur'ani yake ba mai su suka faɗa ba in har ƙur'ani ya tabbatar da su to yanzu ƙur'ani ne muke yi magana in ƙur'ani bai tabbatar da su ba to ba mu da hurumi na mu shigo da su Shi ne sai yake cewa wal ƙura'an huwa muhaiminun alama kablahu min kutubi adyan as shi ƙur'ani, ibn al-qayyim al-jawziya yana magana cewa littattafai na sama da Allah ya saukar a doron duniyar nan ya baiwa bayi bayansa su yi aiki da su littattafai ne guda 104 guda 104 nan sai Allah ya dunkule guda 100 baki daya su yi zuba cikin hudu su ne a taura a zamura a taura injila sai kuma alkur'ani mai girma su ne hudu to duk waɗannan hudun sun kunshi waɗannan guda 100 na baya to su kuma wa'annan guda uku su hudun babu kamar su ko to su kuma sai aka ɗauki guda ukun aka dunkule su sai aka sanya ka qur'ani sai haɗi su ina fata an gane za ka dunkule su cikin qur'ani za ka duk abin da kake nema baka bukatar wa'ancan da ta kawai abin da kake bukata kawai alqur'ani mai girma domin ya haɗi su ya tattaro duk abin da Allah yake son ka rabauta da shi a doron duniyar nan ya haɗu ma ya zuma ma baka da bukatar ka koma wa'ancan da ta kawai ina fata an gane shi yasa ka ce ma muhaiminin alaihim ya tattaro su gaba ɗaya ya haɗe su ina fata an gane sannan ya ce kuma ƙur'ani shi kuma kansa daga bakarar shi zuwa nasansa sai Allah ya dunkule wannan daga bakarar zuwa nashi kuma sai mai da shi gaba ki ɗayan ƙur'ani cikin sun fita idan ka ɗauko daga alhamdulillah zuwa wala bali duk abin da kake nema alƙur'ani yana cikin wannan fatiha domin ai ƙur'ani ya kunshi abubuwa uku ya kunshi tauhidi ya kunshi kisas ko ba haka ba sannan kuma ya kunshi ibada ko ba su ne ba ko ba shi ne ƙura'ani ya kunsa ba to idan kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin tauhidi da ka zo kuma sai iyaka na na'budu wa iyaka na nasta'in ibada صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قصة قصة شيء ko ba haka ba akwai mutanen kirki akwai mutanen banza an ba ka labarin to ƙur'ani duk ya kunshi wani to kun ga duk gaba ɗin wa'in nan duk yana cikin abin nan mai cikin fatiyar kita. to ita kuma fatiyar baki ɗayan ta ita kuma sai Allah ya dunkule cikin aya ɗaya wanda abinda akan wannan aya Allah ya liki sama da ƙasa akan wannan aya Allah ya liki aljanna da wuta akan wannan ayar Allah ya liki duk wata halittarsa iyaka na abudu ya ka nasta'in ina fata an gane wannan gaba ɗaya su. so muhallin shani idan ƙur'ani ya taho yace gashi don wani littafi wanda ya gabace shi ya faɗi akasinsa mu bai shafe mu za mu aiki da shi ba shine ma ne yake kafa hujja wannan ثم shi Sheikh Ahmad Shakir din sai yake cewa kuma ya kata kullu shakki to yanzu abinda ma zai yanki duk wani kokwanto kan cewa tabbas azara shine baban annabi ibrahim shine sai ce wa sabu bi kulli tawilin hadith sahih alladhi rawahu al-bukhari wanda wannan da an dauki wannan hadisi duk wani cece ku ce ya an wuce shi domin hadisi ne ingantacce yana na cikin sahihul bukhari in ka dauka in kana da na rubutun wannan malamin kenan mujalladi na hudu yana hadisi na 139 sannan ko kuma ka je ka duba fatahul bari mujalladi na shida shafi ina ko kuma abin na hadisi na 276 min fatahul bari kenan hadisin sai ya taho ga yadda yake ana ba huraira an samu hadisi daga ba huraira anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an samu daga manzon Allah tsira da amincin Allah sun tabbata a gare shi ya ce kala yake yalqi ibrahima abahu lura da wannan kalma annabi ibrahima abahu azara yau qiyama a ranar gobe kiyama annabi ibrahim zai ci karo da mahaifinsa menene abahu azara yawmal qiyama abahu hadisi na abahu raira yana cikin sahihul buhari da kuma fatahul bari kana so ka samu karin sharhi ka je ka dauka ka gani annabi yake cewa annabi ibrahim zai ci karo da mahaifinsa azara a ranar gobe kiyama wa ala wajhi azara qataratan wa ghabara gashi nan yayi muzu-muzu kuma ainihin musiba ta gama kasfara shi fa yaqulu lahu ibrahim sai annabi ibrahim ya ce masa alama kullaka shin ban gaya maka ba ya baba kenan la ta'sini kar ka saba min to shine wannan kisa yanzu da zamu koma ga littafi mu karanta ban gaya maka cewa kar ka saba min ba ka bi ni hadika sulatan sawiya ko ba haka Allah ya ce annabi Ibrahim yake gaya mishi ba ka bi ni don wani ilimi ne ya zo mini in shiryar da kai hanyar da za ka rabauta duniyar ka da ka yau ka kini duba halin da kake ciki ina fata an gane shine sai malami ce ila akhiril hadith bai kawo hadisin baki dai ba domin menene abin da ake nema a ba ku azar to kana neman ko wani tawili daban na'am an gama cewa dai sunan baban annabi ibrahim ne shi ke an yanke duk wani abu ne in kana son ka ga ƙarashin hadisin sai ka je ka duba wajen domin da ya zo ya ce mishi lalle yanzu na gane na ga abun nan amma kai Kalilun rahmani kai ne badadin mai rahama kuma dama ka roki Allah kada ya tozarta ka a ranar kiyama ni kuma gane babanka yanzu je ka tsaya min ka cece ni wajen ubangiji annabi ibrahim kuma zai wuce ya tsaya ya ce to ya ubangiji ga na ka cece shi Allah kuma yake mishi na alƙawari kafiri ba shi ba aljanna wannan alƙawari ne har saman na yanki ba kafiri ba aljanna to Allah saboda kada ya annabi Ibrahim yana ganin raayin aini mahaifinsa a wurga shi sai Allah ya ce ma annabi Ibrahim kalli can yana waigawa hakan nan idan zai waiga kamar da yayi hakan nan kafin ya dawo wani kisan take cewa an mai maida babansa an da shi wata irin siffa ta alade ko wani abin nan sannan da wannan siffan ne zai ga agur ga baban ta amma ba sura shi yadda yake yadda ya san baban don girmama shi shi annabi shi amma mutum yana so ya yi shi duba wannan hadisi amma dai mu abinda da muke nema wanda kuma musabbabin kawo wannan da malam ya sanya mana nahar ya kawo mace mana cewa cikin fatawul kadir imamu shaukani ga abin da ya kawo to ga kuma karin haske akan wannan bayanin so da haka ƙaba an yanke cewa baban annabi ibrahim waye to shi kenan magana ta kare mu kuma nan muka tsaya duk da cewa ko wani malami da yake magana cewa wayanda ba su je wayanda ba su samu gwalagwalai na ilimi ba ne wanda suke neman gol a cikin rairayi su ne suke ta faman bibiyan littattafai to mu dai gaskiyar magana ta tata muke so da hakan nan bibiyan da ta faman magabata saboda mu in mu yi magana ba magana mu bane ba don mu nuna gazawan mu ba ba mu samu gwalagwalan ba to amma wanda ya samu gwalagwalan mun san gwalagwalansa sai mun sanya shi akan mizanin magabata mu san lalle gol din ya samu in ba gol bane ba to mun san kashin jaki ya tattaro kuma yake zaton cewa ya samu gol domin inni mas'udin yana cewa man kana mustannan falyastanna bil almata li'anna al-hayya la tumanu fitna alai la tumanu fitna duk inda har za ka gino ka ce za ka kafa hujja to ka gino ka kafa hujja da wanda ya riga ya mutu domin shi an san ya mutu akan shiriya amma wanda yake rayu babu tabbas cewa zamiya ba za ta fashe shi ba haka ne ko ba haka ba to mun yadda ya samu gwalagwalai amma in ya gaya mana sai mu je mu sanya su a mizanin wa'incan da su karatunsu ba na safi zikir ba ne karatunsu ne ilimi ne na bauta a duniyarsu da lahirarsu so da haka idan muka je sai mu ɗauko mu auna in mun ga eh, ya dace da nan magabata sai mu ce ya faɗi gaskiya in ko ya ci karo sai mu ce mu ce a'a ba mu ki cewa ka abin nan ba in kuma abin ya zama to in muna so mu abin da sai mu ce mishi to shi dai mun ɗauke ka da matsayin hatu bulali so da haka sai mu ƙyale ka wajen mu gurma kayan ka kayo ilimi amma mun san certificate ka samu nizaniya karatun ka kai su kuma nan a lokacin nan ba abin da ba san maganar certificate ba ilimin kuma da suke yi ba wai don su zo a ce musu shekul islam ba sun yi ilimin ne don su rabautar da kansu sannan kuma su rabautar da bayan allah su gudu tare su tsira tare to sai mu koma mu je mu ga me suka faɗa in abin da suka faɗa ya saba ma maganar da ka faɗa to ba abin da zai sanya don mu dai ba mu san ba za mu taɓa yardan cewa ka fahimci addini fiye da su ba shi ne kawai mu so da da muke ɗauko ne ta tafi mu ce gashi ba wai don sabo a'a ba maganan mu ne muke faɗi ba don mu ba mu da wata magana a ciki isar da sako ne kawai namu mu Allah ji kan kada rawi yace shi wanda yake jayayya da shi yace shi ilimin shi na aku ne aku kuturu <laughs> shi ne muke yake yi abin da aka faɗa ta zaka mu ɗaukowa muke a littafi kawai mu isa yana iya yiwa a fassarar mu koko karatun yadda muka yi ba mu fahimci larabcin ba da kai kuma watakila da yake ka fahimci larabcin sai kai mana gyara in kuma haka ɗin koko kana da abin da wani dai ya san inda muka tsaya ke in kuma kana da jayayya ba da muka ke ba sai ka ci gaba da jayayyarka ina fata an gane to yanzu mun je nan yadda bayani yake kamar yadda aka kawo qur'ani sarahatan gashi na a fili ya kira shi abahu qala li abihi azara sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a da kansa a cikin hadisi yake annabi Ibrahim zai ci karo da abahu azara to ba mu da wani mafita akan wannan ba mu da wani tawili ba mu da wata fassara akasin wannan magana na fata an gane wannan kuma ba lalle ne mai saurare yadda ba amma mu inda muka tsaya ke an yadda an fahimci abu wallahi ce mu ce to shi ne sai ce hiwar hiwar bai na kana baina na bain abihi azara ga tattaunawa manakashar da aka yi tsakanin shi da babansa qala ta'ala kun can a cikin zuwar sulal kamar da muka karanta ba ya ce ya za ku riki wani abun bauta ku nemi ku yi a matsayin abin bautan ku lalle na kuka kasance cikin ɓata bata kuma bayyanan na ko to ga wannan sai aka ƙara faɗaɗawa cikin suratu maryam <coughs> afuwa aka ce ko fi da ibrahim Ya ce ya muhammad sallallahu ta'ala alaika wa sallam ka ambata musu a cikin littafin annabi ibrahim wato ka ba su kissa ta annabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya shi annabi ibrahim ya zamanto mutum ne mai gaskiya kuma annabi tsayuwa yake kan ainihin abin da yake daidai abin da Allah ya dora shi a kai kan gaskiya kuma sannan ya aiko shi a matsayin manzo ita qala li abihi ga wannan izne ba iza ba ko iz qala li abihi ya abati ce wa babansa ya babana lima ta abu ma la yasma wa la yubsiru wa la yughni an kashiya me yasa ya babana kake bauta ma abinda la yasma bai ji wala yubsu baya gani wala ne an kashe? ko bai iya amfanar maka da komai gungi kenan haka ne ko ba haka bai gani bai ji ko ba amfanin da yake ma baban shi kuma sai kaga zai kasace eh, to dan da ka haifa kaga sai kallon mamaki ko sai kasake eh, yana ji shi shi kuma sai dauka baban ya kasa kunne ne ya ji magana shi wataƙila ta fara kama hankalin shi kaga bai yi shiru da ya tsawatar miki a wannan zai ci gaba sai yi shiru shi shirun da ya yi shiru ne na a'a wannan har yanzu ya kai matsayin da zai zuce tinkari da zai gane wa'annan maganganu akan wa'annan allolin da ka bai amsa mai ba da bai amsa mai ba sai ci gaba ya ce ya mace. za ta abu da shaidan kar ka bauta mai shaidan kar ka bi tafarkin shaidan ko na tsallake ne na tsallake ko ya abati inni a ni min lai ya baba ka sani hakika ni wani ilimi wani wahayi ya zo mini malam ya fi tafatta bi in kun ga can kuma yace menene hadisi ce da annabi ya koro hadisi ya haɗu da baban shi ce na gaya maka ka bi ni kar ka saba min ko sannan kuma ya saba mai to shine sai yake cewa a nan ni wani ilimi ya zo min bi ma'ana wahayi ya zo min daga Allah wanda kai bai zo maka ba ne, ka bi ni ahdika siratan sawiya sai shiryar da kai hanya hanya wadda za ka rabauta a duniya ka da lahira ka ni ka tsara hanya duk dai baban bai ce ne komai ba yana ta faman tafasa a cikin ransa sai ya kara ya abati na ta abudu shaidan, ya baba kada ka bauta ma shaidan, kada ka yi zar shaidan ya ja ka bi shi domin shi shaidan shaitan inna shaitana kana lahu rahmana asuya, domin fa shi shaidan. ya raba yare da Allah subhanahu wata'ala shi kawai kangarare ne ya kangare ma Allah sabon Allah kawai ya sa gaba fito na fito da Allah yake duk dai baban bai ce mai komai ba sai ya ce ya abaci ni a khafu an ya wasfaka azabun min ar-rahman fa takuna li shaytan waliya ina faji maka tsoro kada wata musu azaba mai radadi daga mai rahama ta shafe ka ka waye gari ka zamanto kai da shaidan kun zamanto tib da taya waliyan juna majilintan al'amuran juna kaga ko a ce maka yau azaba daga mai rahama ai al'amarin ya kai inda yake mai rahama wanda mai jin kai da kome da kuma aka waye gari yanzu a duba ka duba yadda za a ce ma uwa in har ta kai ga ta ɗauke ta bugi ɗa ai ka san abin ya kai inda yake haka ne ko ba haka ba to shi ko yadda yake son ka ya fi yadda mahaifiyarsa take son ka to sai yau aka waye gari shi ne zai saka maka azaba kafin san lallai abin da kai mai ba dai ya wuce ya misali sai ce to sai ya ce yau azaba daga mai rahama ya shafi mutum sai ka zo ka waye gari ka zamanto kai da shedan kun zamanto majalitan al'amuran juna kun waye gari kun zamanto tip da taya in ta jan kwallo ne kun zama fiber and six ko ba haka ba shi kenan to nan ne fa an kai shi makura sai sai cewa abin kala a rajibun an alihati ya ibrahim wai yanzu in tambaye ka ibrahim a rajibun an alihati kun ga ragab idan ya taho da in an ya biyu bayan ragab kamar ragaba to yana nufin mutum ya kau da kai ne amma in fi ya taho kwaɗayin abin yake ya samu ina ina fata an gane a ragibun anta an alihaci wato kai yanzu kyama kake yi ka kau da kai ka butule ka butulce ka bijire ma kenan ya ibrahim ya kai ibrahim to ina sanar da kai layin arjiman la'arjumannaka to wallahi ina tabbatar maka idan baka haɗu da wannan innan maganganun da kake ba wallahi zan gefe ka wa hajurni Ka yi nesa da ni ka kaurace min kuma kai nesa da ni ban son maganinsa ina fata an gane shine sai yake cewa ala salamun alayka sai ce amince tabbata gare ka yi hakuri baba sa'astaghfiru laka rabbi karka da ni kuma zan ci gaba da roƙa ma gafaran ubangiji na innahu kana bi hafiya domin shi Allah subhanahu ta'ala ya kasance mai tausasawa mai tausayi a garan mai amsan min zan ci gaba da roƙa maka Allah da gafarta ma daga baya dai Allah ya hana shi ko sannan daga nan kuma sai ce wa ajlilukum kamar yadda ka ce min ƙaurace ma in nisance ka bakka son gani na kwata kwata to zan kaurace muku ni zan yi nesa da ku wa ma ta'buduna min dunillah da duk wani abin da kuke bauta ma koma bayan Allah na wa ma tad'una min dunillah da abinda kuke kira kuke bauta ma domin ai addu'a bauta ne ko addu'a huwa ibada ina fata an gane so abinda kuke bauta ma tad'una ana yi wa du'a kira amma ya Allah yake roko ko to amma anan al-ibada a wannan waje yana nufin bauta addu'a a nan waje yana nufin al-ibada to da ni zan nisance ku da abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba wa da'u rabbi zan koma in bauta ma ubangiji na kuma roƙe shi asa Allah a kuna bi ya rabbi shaqiyya fata ta in kubuta daga wajen ubangiji na kada in zamanto mara arziki a ƙarshen al'amura dan je da kufa kenan in bauta ma Allah hakikanin bautarsa saboda kada in wayi gari in zamanto cikin asararru waɗanda suka tabe a ranar gobe kiyama kuma na bako na fata an gane wannan ita ce kissa ta farko tattaunawar da aka yi tsakanin annabi ibrahim da mahaifinsa azara hiwar na farko kenan wato ainihin munakasha tattaunawa yanzu kuma kafin ya kaurace musu ya yi wannan kasan dama idan zaka fara matsalar mu dai kawai shine mun mun dauki abubuwan ne sun koma upside down da muka tashi in za mu raba kudi to daga gida muke farawa in kudi ne da dukiya da jin daɗi da komai da komai da iyalinmu amma wajen lahira sai dai mun koma musu da wajen muke farawa ya san zai kaji wanda yake kuma matsalar abu in ka zo ka kuskura ka surfafe su kace za ka yi musu karatu ganin ka suke jahili in ka ga matar ka ta yadda iyalin ka ta yadda kai malami ne to ta je makaranta ne su suna dan sun bata wajin da manzili naka tana so yin ta je yin ta je ta kai a bata duka kawai mun ta a bata ɗari bisa ɗari ta zo tana kaho to nan ne kadai ta yadda kai malami amma in wa'azi ne kace mata gashi da ce to ba haka malami na gaya min ba alhali shi malamin kuma ɗayan biyu ne ya faru a makaranta ko dai an sauke shi ko an soke shi ba ma sauka yi ba ko dai sauke shi don saukewa suke yi ko kuma sokewa Eh, in ya zama tantiri su sauke shi in kuma ya to suna neman abin nan su sauke shi daga nan shi kuma zai tashi kuma ita kumburi shi ma ya zama malami ko ba haka ba haka da ya je ya fara karatu sai ya fara karantar da su cewa mace ba ta yi wa mijinta girki ba nasin da yake mace ta yi wa mijin girki in ma abin nan inda yake akwai ga hadisi hatta ma ta jalo fi fi ma'afin mar'atika ko hatta abin da zaka sanya a bakin matarka sun sai suka fassara abin da yake nufi ka zo ka zanna in ka duka tuwo ka tuka in ka zo kuma ka sanya abincin a ga miya ga tuwo ka gutsura ka mulmula ka mulmula ka ce mata ha sai ka zuba mata eh hatta abincin da zaka sanya bakin mata to da ka kai ne ki girki kai ne ki girki kai ne zaka girka su mata ba girki da har ma wata mata ta shi tace wai da mata sun san ma abin nan matsayin su da musulunci ya ba su da darajar su da wace ce da wace su da zama za su yi kawai mazajen su ta sa musu abinci a baki na ce matsaya ce wallahi ni wa zai kashe sun bai ni ne dan ba zan sani sai dai ki mutu Allah jika malala abaka a filin war gida barka da rana Allah gafarta mai <laughs> Allah ita kuma Habiba Muhammad Rabi ba ko tana fama da jiki kuma ga tsufa Allah ya bata lafiya Allah ya sa kuma kare lafiya Ta ce malam gashi an rubuto tambaya wai cewa aka yi mace ba ta za ta yi wa mijin girki ba shi mijin ne zai girka abinci ya bata menene wannan hukunci sai ce stop inda ni ne kam zan girka ko ko ba za ta ci ba domin ba zan zage buje na shiga a kicin yi mata girki da ci ba kawai zai wuce bai ma ba da abin da amma abin da za a zo a lura da shi annabi sallallahu alaihi wasallam nassi ya nuna cewa yakan dawo masallaci da duk matansa yana neman abin da zai karya haka ne ya zo shi wannan da ake cewa ko wani abin da za a ci bayan ya gama zaman shi a masallaci bai komai shi kan gado ya kwanta ya bacci ba da aka yi sallar asubahi nan ya zanna sai da rana ta hudu ya kama hanya ya dawo gida sai ya je shi ne ya ce akwai dan abin da za a ce wallahi ba mu kwana da komai ba ya ji wannan mata ce wallahi ba mu kwana da komai ba to ya aka yi wanda ya girki jiya da daddare bai san babu abinci a gidan ba na shi ya girki jiya da daddare inda ba ba ita ba mace ce kamata ta girki ba namiji ne ya girki kamata girki to in wanda isin da haka ne nasin yake wa ya kamata ya fara girkin ya nuna ya dafa abincin wa ya kamata to shi kuma sai gashi ya zo yana tambaya akwai abinci su wanne ne ke girgawa kenan matan ke girgawa na fata an gane so don haka nan amma dai duk karatun da za ka yi musu tun da malamin su ake musu kada su yi wannan kai dama kana so ka mulki su kana nuna musu kuma rukushe su kai gini shi za ka ke tilasta musu su yi girki malamin su ya gaya musu su ka sa musu ne a baki to wannan ita ce musibar da ke faruwa amma muhallin shayi annabi ibrahim kafin ya fara da baban shi ya fara yi wa baban shi nasiha don ya rabauta sannan daga baya sai ma da yanci a waro sani ga tattaunawa ta biyu mujadala ta biyu jan hankali na biyu nan kuma al'ummar gari baki daya Allah yake cewa laqad atina ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin tun yana ɗan ƙarami tun ma kafin mu aiko shi da manzanci mun shirya da shi yana kan shirya kamar da makaranta a jiya ko cewa Allah ya arzuta shi da nazari da istidlal kafa hujja kuma kafa hujja da nuna wa duniya cewa akwai mahalicci ba na maruru ba to wannan shiryar Allah ya bashi tun yana ƙaramin yaro mun ga ai lokacin da mahaifin shi mata gaura mai mari ko waye ubangiji waye waye a rene ne ce ni ne ke kuma waye babana babana kuma waye na marudu shi na marudu ba gaura mai mari na marudu wanda yake Allah ai shi baya da wani nan ne suka san cewa to akwai nan ne tushen halakar tago nan ne za a kauda shi wannan maganar da aka faɗa to shine da yazo akwai shirya kenan tare da shi tun yana dan karami idh qala li abihi wa qaumihi a lokacin da ya gaya ma mahaifinsa kun gare mun gane mahaifin ko wa qaumihi da kuma al'ummar da ya fito cikin ta ma hadhihi tamathul allati antum laha akifu wai ku bani labari wa'annan gumakan tamathil nan mutum mutumin da kuke ta faman babban abin nan ko kasance kuna ta faman rusuna kuna musu ruku kuna bauta musu menene su qalu wajadna aba'ana laha abidi a muna bauta musu ne domin me haka muka sanar da iyayenmu na yi iyayenmu haka muka gada abinda suke bauta mace. kenan قال لقد لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين mubin to ko in ko haka ne lallai ku to kaga wanda yazo shi ce aka ce mai ga abinda baba ga abinda Allah da manzonsa suka ce sai ya ce a ni babana da ma haka ya nuna baban shi jahili ne ke to yanzu wa ya zagi uban shi ya zagi uban shi a ce ma Allah ya ce annabi ya ce ga muli ba ka ce mu ba haka muka tarar da iyayenmu suna yi zata sai ka nuna cewa iyayenka jahilai ne sai ka fassara su sai ka gaya wa duniya iyayenka jahilai ne amma in ba haka ba nan su gashi nan karara to ba magana abin da iyayenka ka kasance a kai ba abin da iyayenka ka kasance akwai nasu a kai in akwai kawo babu yanzu kenan tun daga nasu ya taho maka abin da ake bukatar su kama nan. ka saki wancan shi ne sai ce to lallai ko in ko wannan shi ne dalilin ku to ku kwana da sanin cewa da ku da iyayen naku to kun kasance ba ta kuma batan ma ba wata bata ta abin nan ba bayyanan nan a fili bata take qalu ajita na bil haqq am anta min al wai to wannan magana da kake gaya mana wa Ibrahim wai kana da wata hujja ne da kake gaya mana wannan magana ko ko zolaya ce kawai wasa kake yi ni za kenan ko ko kana zolaya ne kawai wasa ne ka san akwai lokaci da za a yi kamar yadda dai lokaci da aka na kan taba wannan kula ta borno ko ba aka bane don ba na gaya muku ba barbare bane ba ku. yawwa ku gayi yi wannan taba ne to wannan din ne shi ne ku kake mana ko ko a a ka zo mana da gaskiya sai yace qala bar rabbukum rabbis samawati wal ard a ubangijinku wanda ya cancanta ku bauta mishi ba wa'annan kwashe-kwashen ba a'a ne ubangijin sammai da kasai allazi hunna wanda shi ne ya kage halittar su ba tare da ya koya daga kowa ba wa ana ala zalika min shahidi ni kuma akai nake tafiya akai na tabbata ina kuma shaida muku wani akan sa zan tafi akan sa nake tafiya akwai ubangiji wanda shi ne mahaliccin sammai da kasai kuma ko su ka tambaye su a wannan lokacin da za a tambaye su a ce musu da marudu ne ya sama da ƙasa za su ce ba shi ba to wanda ya sama da ƙasa shi shi ne ya gaya musu haka to da ya gaya musu suka nuna abin da dina shi kuma sai ya ce wa tallahi la asina maku ba da an ta wallo murbiri ni kuma wallahi sai na yi ma yima wa'annan gumakan naku sai na ji musu ba in kun juya baya kun kuna masu tafiya kun juya baya kun tafi wajen hidimominku ni kuma zan shigo a sace yi musu bigi-bigi shi ne sai da yaran shi ke na faja alahun jiragen da haka da suka kuka ma hanyar nan suka tafi da ya samu ya shiga kawai da baki ɗaya sai ragargaza su ina fata an gane ya kassara su ya rurusa su ya abin nan da su illa kabiran lahu sai bandar kun san dama in suka yi wa'annan gumakan ko a yanzu ka je ka samu masu gumakan za ka je ka samu akwai ɗan ƙarami akwai babba akwai matsakaici ko to su wa'annan ƙananan ƙananan da kuma akwai babban su tulelan shi ne sai kasa da duk ƙananan sai bar shi tulelan babban la'allahum ilaihi yarji'un saboda idan sun komo ta kila ko za su hankalta kuma dama yi wannan ne dan jawo hankalinsu ko za su yi hankali su kuma da suka dawo suka shiga wajen قالوا man fa'ala hadha bi alihatina kai innahu la min adh duk wanda ya aikata wannan abu ga wa'annan abun bautan namu allolin nan namu kai lalle wannan mutumin ya zamanto azzalimi an gane ya zamanto cikakken shi qalu shikenan sai suka ce samina fatan yadhkuruhu na lahu ibrahim na da mun ji wani matashi dama yana aibanta su shi kuma wannan matashin ana kiran shi ibrahim qalu fa'tu bihi ala ayunin nas ku taho mana da shi gaban mutane kowa ya shaida la'allahum yashhadu saboda kowa ya ga tabbazu maza abin nan din mai masa tambaya saboda kowa ya shaida abin da yi shi ga naka kirawo shi kwa kawo annabi ibrahim ya tsaye gaban su abin nan qalu anta fa'alta فعلت bi alihatina ya Ibrahim? kai ne kai wannan abun ga ainihin wa'annan allolinmu ya ibrahim ƙalaban fa'alahu kabirahum haza a ah, ni ba ni ba tambayi wannan babban su shi ya aikata musu wasu aluhu ta da ku tambaye su waye musu ba babban za a tambaya ba ya eh, kananan a tada su tambaye su waye ya kata muku da wannan waye muku wannan walakancin kafsara ku yi rugurugu da ku ku tambaye su in kanu yan wani in suna magana dama la ya suno wala yusiru wala yughni an a ko ba haka bane so ku tambaye su su yi muku magana faraja'u ila anfusihim sai kuma suka yi shiru suka koma suka yi kasan an gaya musu ku tambaye su ko su sun sani duk tsawon rayuwar da suka yi da su sun taba jin wani ya musu magana to ya za a yi wa inda kuma antum zalim suka ce ai ko Allah su din nan dai fa su din ne suka zalunci dai kawunan su ma naka su ala ruusi sai suka sun koyar da kawunan su suka ce mishi kuma laqad alimta ma haula yanzu ai ka san wa'annan ba sa magana dama kuma shi annabi Ibrahim abin da yake nema kenan su da kansu su tabbatar ai ba sa magana to sai ya ce musu to tunda ba sa magana ala a ta abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum to ko kuma yanzu tunda kun san ba ma abin da suke iya yanzu har an maida su wannan ba su iya ma kare kansu suka zama hakan nan kuma su zama to abin bauta ku a gare ku kurke su inda su abin bautan ne har za har za ku bauta musu za su kawo muku kariya abin nan ya ba su kare kansu ba na ya ba su a sai kenan su ba komai bane shine sai ce musu ufin lakum Allah wadan wani mata abu nuna min duniyar layi da duk abin da kuke bauta wanda ba Allah ba falata ku yi rashin ba za ku yi hankalta ba za ku yi hankali ba za ku yi tunani ba ku duba to su kuma dama abin da suke nema su tabbatar da cewa shi din yi to shi kenan tunda yanzu ya tabbata shi yi haka da harqu abin da ya kamata kawai dama kuma kun san can shi da ɗin an ba da labarinsa cewa babban abin da yake dama idan aka kama mutum ya mai laifi sai ya sanya shi a sarka sai a wurga shi wuta ko abin da aka yi wa annabi ibrahim kenan ka ce qalu harriqu ai abin da za a yi kawai ku babbace shi ku kona shi ku wurga cikin wuta sabu alihatakum in kuntum fa'ili in dai kuna so ku rabauta ku yi abin nan to abin da ya kamata kawai ku babbace shi ku kona shi ku wurga shi wuta ya halaka saboda ku taimaki allolin in ba haka ba to zai cutar da su ga ma cutar a yayi ko to shi nan ku halaka shi haka su ko suka yi yadda suka yi suka ɗauki annabi ibrahim suka wurga shi a cikin wuta nasti ya nuna cewa wutar da suka yi ba yanin yadda dan adam zai je kusa da ita saboda tsananin hadatan da aka yi kuma yau duk wanda yake so ya ga wuta idan rolling mil. yasfir rolin mil ya ga zai iya zuwa kusa da wajen ya jarraba ya gani na dan adam ba jisa ba ku duba yadda za ka je ka ga wuta in aka ɗauki ƙarfe aka sashi yadda ka san ruwan da ke kofi na yanka ta lalar da shi yake gudu yi an wurga ƙarfe cikin wannan wutan aka za ka ga yana gudu ruwa kawai sai ya wa'annan bututun ya fito muku da wani mmm dai wa'annan ƙarafan mulmulallu duk wanda yake so ya san wuta to ya je wannan wajen ya je shi zai ga wuta to irin wannan wuta ba suka hada wanda mutum bai iya zuwa kusa da ita su da suka yi sai suka yi mai jaujawa wanda ya rayuwar ƙauye da ya san kuma farauta in baka da kibiya baka da mashi ku dama kana da kuma ƴar ka kuma dama saƙa ta ake yi a ɗanyi mata zare ends biyu kamar yadda kuka san dai wannan nikabin da duk da maza da mata yau sun komo suna sanya face mask ko ba nikabi ba ne eh wanda yake cewa nikabi ba shari'ar musulunci ba ne ba to an ma kare ma ba ma matan ba kai ma namiji ka maka ko ba ga ba ne eh to corona ya zo ya sanya ka kuma mata su da aka ce musu sai aka zo aka ce a ba abin nan shi kenan za ka ce Allah sai koro kuma kuma maza ma kuma ku sa nikabi aka yanzu kowa namiji ba ga ma yanzu saudiya ta zo ta ce to duk wanda ya je aikin hajjin bana ciki da waje kana cikin gida kana waje da face mask shin ka yi rudin ka je cikin gida da face mask ballantana kuma ka yi waje haka kowa cikin nikabi kenan ko ba ka bane to shi kenan to shi wannan haka ake ko sawo shi wannan nikabin za a ganshi akwai ga yanzu wannan likafin ba akwai zare ba ko ba kun to shi kuma wannan dan wannan ya yake ba gashi nan da fadi ba har ka kama ka rufe hancinka har jemu ko ba haka bane to shi wannan haka yake sai aka yi mai wata irin igiya mai tsawo 2m din jaujawa kenan sai a ɗauki dutse to wanda ya iya idan ya gabarewa in fa wanda ya iya bayi da kibiya bayi da mashi bayi da komai idan ya yi hakan nan in ya setin ta ya saka ya dubi daidai wajen kunnen ta dinnan da ya buga kawai sai dai ruga kai wuka <laughs> ina fata an gane wannan wanda ya rayuwar kauye ne ya san haka amma wanda ya rayuwar birni kuma bayan rayuwar birnin ma wani su ma dan agric ne ana cewa bana bakwai nan wanda muke da su yan hudu yan bana hudu ne bana bakwai bane ba su kaga su ba san me majaljawa ba ko ba haka ba kuma ko abin nan kuma ko shi wannan din majojan ko wanda ya raya kawai fa sai an yi training din sa kamar harbi da kibiya ne ko harbi ko kuma harbi jifa da mashi ya a ai wannan ne take tilas sai an ji an yi training din ka training ne yadda ka san bindiga wannan kai yanzu da an danka ma bindiga in ba sa a ce sai ka harbi zabra ko ba haka ba sai an yi training din ka an nuna maka yadda za ka yi to da kibiya da wannan majaujawar da mashi sai an koya ma sai ka koya sai ka goge hatta takobi rikon takobi kai yake da takobi sai an yi training ɗinka duk wani ma abin da ka sani kuma sannan ba ne shi kuma da sanda ba wai rikon sandan ne kawai ba in dan sanda ne ai kowa zai iya rikon sandan amma rike sandan ka samu ba fulatanin da ya zama an yi training ɗin shi da sanda ka ga yadda za ku kwashi <laughs> an gane training ne so da sun san abin da da ka sai da suka yi wannan majaujawar suka sanya suka wulwula suka wulwula kawai suka cilla shi sama je fi abin nan din nan ko kafin ya kai abin nan kulna ya na ruku ne bar da musalaman ala ibrahim sai Allah ya bai wuta umarni ya ke wuta Kasance mai sanyi to malamai suka ce da dan kawai Allah ya tsaya bai ce wa salaman din ba sanyin da wutar za ta yi in annabi ibrahim ya faɗa kanta kuma da ya halaka saboda sanyi ne kuma zai zama to sanyi ne fitan hankali tunda umarni a take bi sai Allah ya bi da wa salama ga sanyi kuma ga aminci shi yasa ma da ya fito nasi yake nuna cewa da aka tambaye shi wani lokaci ne a doron duniya ka fi ji ta mun ni'ima na jin daɗi yace bai taɓa jin wata ni'ima ba a rayuwar shi irin ranar da ya cikin wannan wutar ni'imar da ya ji to bayan da fito bai sake jin wata ni'ima irin ba in ga ita kanta wuta da murnin ubangiji take aiki na'am eh ba da so ai ai ai wuta ke zizige ke nesa da wutan nesa ake abin haka hmm. tashi ai kaga wulwulawa ya a sama ya ta wulwulawa ya ta wulwulawa kafin ya dira a daidai wannan lokacin ne mala'ika jibrilu ya zo ke mishi ga mika'il na mala'ikar ruwa in ka yadda kana da neman taimako mu a zuba ruwa da sauransu ya ce Allah ne ya aiko ka yace a na kawo ma agaji ne ce to wajen ka ne ba ni so hasbi Allah wa ina fata an gane da ya kuskura ya ce eh taimake ni da Allah ya hukunta shi kamar yadda ya hukunta annabi Yusuf da yace asijinu habbu ilayya amma da cewa Allah ya kubutar da shi to da yace sijin to Allah ya ce to akai shi kuma sannan na biyu da ya zo shi lokacin da wannan zai fita sai ya manta da Allah sai ce in ka je ka tunatar da ni wajen uba sai Allah ya ajiye shi kuma ya zanna wajen shekara bakwai gidaje ko sannan daga baya ka abin nan na fata an gane ya ce ba ni bukatar taimakonka in ba inda Allah ne da yake Allah ne ya aiko ni to da zai ce yi eh. sai yace a na gani ne kawai na kawo ma agaji domin su bayin Allah hatta mala'iku taimakon su suke yi in ka kiyaye Allah mala'iku agaji suke ma ina fata an gane agaji suke ma suna kuma yi maka addu'a da nema ma gafara saboda tsananin biyayaka ga Allah kuma an ma shelanta musu domin in har ka kai matsayin da Allah ya soka kamar yadda nassi na hadisi ya nuna Allah zai umarci zai kira mala'ika jibril ce ya jibril wani dan wani jikan wani ina son shi kaso shi shikenan ai automatically la ya sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru nan take kawai sai mala'ika jibril sai ka zamanto ga dadiyansa yana kaunanka saboda Allah ma yana son ka daga nan kuma sai ya shelanta ma dukkan halittar da ke sama da ku saurara wane dan wani jigan wane Allah yana son sa yana son shi kuma ku so shi daga nan mala'iku su kuma la ya'sunan laha ma amaru su ma sai su bi kawai to daga nan kuma shikenan sai a wurgo wannan su a nan duniya sai ga sauran halittu ma suna kaunanka musamman wanda ke son gaskiya ina fata an gane kuma ko da waɗanda ba sa son gaskiya za su sallaba ba sun san dai kana game da su sai dai atifa wannan hasada ta dan adam din ta ta bugun su lalace wasu ta hana su suna kyashi suna bakin ciki suna ganin sun gaza su zama kamar ka to su inda so samun su ne ka komo lalatacce irinsu shi ne gidaninsu da kai amma ba wa ba su yadda cewa abin nan ba ne ba ina fata an gane za ka duk mutumin da za ka zo ka je cewa ba karka yi sittu shawwal lalatacce ne dama baya yi to kar ka zo ka zarge shi da baya yi to sai nuna maka ba a yi magana ta kare haka ba haka bane kuma hakan nan wanda zai zo shi ce maka ai ba a nafila a masallaci nafila ai gida aka ce aje to in ka auna shi baya yi a masallacin da ka bi shi gidan ma baya yi duk wanda yake ce ma malikiya ta ce ba a nafila a masallaci bayan juma'a taslimul jadali ce mai mun yadda da malikiyan take kada sai ta ce ne a dawo gida a yi a bi. duk waɗanda suke cewa malikiyar ta ce rubba su yi nafila akwai wanda yake baro masallacin dan malikiyar ta ce mai kada yi ya dawo gida ko ya dawo wajen abin nan ina fila raka bi? to a sai kawai da abin nan ne kawai kalimatul haqq ne yi hannun baka. Da kuma nasi karara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ayi nafila a hudu kai nafila raka hudu idan ka je ka duba kitabun fiki alama zahibin arba da suka kawo masamar ina jin hanafiya ne ko hambaliya suna cewa hudu in ka tashi yin su ka yi su a jere ba tare da yankewa ba ka yi musu ta tahiya daya ina fata an gane ka yi musu ta tahiya daya nan ma in suka duba dai wannan littafin za ka gama wasu cewa suka yi maraka raka'a za ka yi kuma da sallama daya sai je shi duba kitabul fiki alama zahibin arba akan wannan bajin zai gani to malikiya da ta zo ta ce eh ba abin nan din da aka yi wannan sai ka ce to amma ka koma gida kai nafila raka biyu to masu cewa su malikiya ne in ba sa aka yi ba limamin da ya gaya ma ko kuma shi wanda ya gaya ma din cewa shi dan malikiya ne in ya koma gida bai yin biyu ko yana yi to kuma ya hana ka yi kai a masallaci na? in ma ya fito inda ma duk zai je ya ka bai da ake to dama a dalili Allah Allah muke dama mu a gaya mana abinda kada mu yi wa Allah bauta alhamdulillah sai mu sallama nan muke Shi ne kawai matsalar abinda ke faruwa ke nasu shi in ka bar maganar nafila a hudu kafin sallar la'asa ka je ka ga mutane suna jidali cewa babu nasu ga hadisi wanda yana da darajar hasan cewa ana yin nafila raka'a hudu kafin sallar la'asar sai dai aka ce ba mu mu'akkada bace ba ba rati ba bace amma dai an so yin ta idan ka je ka duba jirgin islami malamin da ya yazo zai ce salloli guda uku salloli guda uku ana son jinkirinsu a jinkirta su Ya ce sallan asubahi Ya ce da sallan la'asar da sallar isha'i sallar asubahi yake in aka lura sallar asubahi lokacin ne mutane suka tashi daga bacci wani watakila ya tashi cikin wani hali haka ne ko ba haka ba ya tashi cikin wani hali ko ya tashi da janaba ko kuma ya tashi cikinsa ya murɗe ko dai wani abin nan hakan nan lokacin zai zagaya haka ne ko ba haka ba to ka bashi sarari ya je shi ya kimtsa a kiran sallar nan ce ma aka yi hayya ala sala hayya ala fala taho zuwa da sallah taho zuwa ga rabauta kafin ya zo kai kuma ka ce masa assalamu alaikum baka yaudare shi ba na kuma ka kira shi baka jira shi ba sai ce to a jinkirta sai ce fa'ida jinkirta kuma sai da ya kawo hadisi da ya nuna cewa a yi jinkirin sannan sai ce fa'ida ta biyu ta yin jinkirin shi ne wannan hadisi na mutum ya zanna a masallaci rana ta daga ya rafi laraka a biyu sai ce to idan mutum ya zo shi ya ga an jinkirta mai aka zo aka ida aka sallame sallan asubahi ya ga masu askar ɗinsa sai ya auna ya ga to yanzu ai da fitar shi rana ta hudu ai wuce minti goma sha biyar ba ya kama hanya ya fita sai ya ce to bari kawai ya zanna ya ci moriyar wannan har sai ya haɗa da a wannan littafin alfikin islami ya kawo yace dai kenan yace sallar la'asar a yi jinkiri domin ita sallar la'asar bayan ta babu nafila to ta shigo a baiwa mutane dama su ta yin nafila duk wanda ya je Saudiya ban ce waɗanda suke zuwa Saudiya lokacin aikin haji ba domin lokacin aikin haji musamman a harami na Makka cunkoson da ake samu wanda kowane sakan kowace awa alhazai ne ke bugowa suna zuba idan suka iso kuma kowa masallaci ke nufa ya je shi yi ne ya sauke umra to idan aka ce za a zo zai cika ne yadda mutane ba za su ba dan hakan nan a farkon abin al'amari na aikin haji za ga kawai ana kiran sallah da wuya ma ka samu nafila raka a biyu kowace sallah an tsaida ta da wuya ka samu nafila raka a biyu kowace sallah cikin sallolin nan biyar saboda mai a sallami mutane da an sallame wa'annan su yi waje waɗanda ke waje suna son su shigo su sauke umra da sauran sun samu sarari shi yasa za sa jinkiri a harami na makka nan ma amma ba na madina ba ba na madina ba na madina suna jinkiri suna jinkiri to idan Allah ya nufa ka zanna ba inda ake ajiye alhazai ba nesa da inda ake ajiye alhazai babu wani masallaci da za ka je ka bi a cikin ni dai a makka da madina da jadda inda dai na shiga babu wani masallaci kwara ɗaya da za a kira maka sallan magariba a tabbata ta ƙasa da minti goma babu daga minti goma zuwa sha biyar ne sai bayan wannan ya wuce sannan liman ya shigo a da sallah sauran salloli kuma gabaki ɗayansu babu wata sallar da ake tabbata ta ƙasa da minti ashirin biyar babu a zahar da asar isha'i ban a su ba ƙasa da minti ashirin da biyar babu wannan sallah amma mufa ayi mun ma daɗe ma da fita masallaci haka ne ko ba haka ba saboda mun kawai gida ne mun ƙosawa mun musiba ce muka ɗauka wannan ibada amma za a kira a zo ka samu sarari yanzu fi sabilla a ce ma masallaci ni dai a garin nan masallaci ɗaya tilo na sani in sun kira sallan asubahi ba sa tsaida ta sai ba minti talatin ita ce masallacin da ke gidan musa bello akan jadiro ban san kuma dai wani masallaci daban ba su sallar asubahi yanzu ba alfijir da gobe zai keto karfe biyar saura minti takwas ba to sai sun ba da minti talatin a kai sannan suke kabbata sallar asuba minti talatin cif kuma wallahi sun yi daidai da a ana sallah ne da mata so sai a koma a ce to eh dan saboda a sallame mata su yi hanzarin fita tun ba fara gane su cikin dubu to sai a gaggauta sallah amma tun da ba sallah yake da mata ba ku abin nan in ce ba su shigowa amma kuma kun kora su je idi su yi ta dabaru jiya idi su yi ta faman jerin gwano da su a ce ya annabi ya ce a fito ba tsari kuma haka bane ko akwai tsari ka zo bakin in masallacin ku na killace ka zo bakin gate kana kokawan fita kana jiran mace ta wuce kai ga wuce ko kuma ta jira ka kai ga wuce haka annabi yake nufi da su halarta din kuma haka su suka yi a wancan lokacin sun an yi tsari ba dalilin hana su ina fata an gane to wannan sallar la'asar a ba da lokaci saboda mutane su yi na filfili su ba su kintsa sannan sai yake sallar kishayi. ita kuma in so samu ne a kai sun dare na farko wannan kuma da nassin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ba domin saboda kada tsananta muku mun ta muku ba da na mai da sallan isha'i isha'i zamanto wannan lokacin da muka sallace ta sun dare na farko yanzu wajen karfe goma kenan an gane to shine magana dai wannan wuta inna ya na rukuni barin na salaman ala ibrahim wa radu bihi kaidan suka yi nufin makirci a gare shi su halata shi faj'alnahumul akhirin sai muka zamanta su ne tababbu muka sanya suka zamanta sun tabi domin annabi Ibrahim da aka wurga shi suka danna suka dan dauki lokaci kawai suna zaton ai ku duba yanzu wannan finance din na Tirolin Mill idan da mahaluki wani dan adam zai sulle ya fada zai gudana yadda ka in ka kwararar da ruwan nan haka zai gudana ko alamunsa ba ko jininsa ma ba a zai bata maganar kashinsa to karfe ma ya narke ballata na shi wuta ta narkar da shi ko to da ka sun yi zaton kawai annabi ibrahim ya gama narkewa kasusuwansa sama babu saboda wutar da suka hada kwatsam kawai sai zogan shiga shi nan ya fito in ban da igiyoyin da suka daure shi rigar sama da take cikin zuciyar ka bai kone ba igiyoyin da suka daure ne kai suka kone kuma shi wannan baban nashi azara zai gan shi ke ka lallai ibrahim rabbun na nasa rabbu ne zai kubutar da kai daga wannan amma bai yi imani ba mu kwana nan insha Allah subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa aswaji wa dhurriyyatihi wa ali wa sallama tasliman kathira سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين